sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba bakwai ga watan Oktoba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da sabon sarkin masarautar zazzau mai martaba Alhaji Ahmad Duhu Bamalli bayan da gwamnatin jihar Kaduna ta naɗa shi a matsayin sarkin zazzau na sha tara. Muna tafiya da ƙarin bayani nan gaba. A Najeriya ana sa ran a gobe Alhamis ne shugaba Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2021 a gaban Majalisar Dokokin ƙasar. Za kuma mu kawo maku labaran wasanni daga Ghana, amma yanzu dai bar mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Muhawarar da za a yi a daren yau Laraba tsakanin mataimakin shugaban kasa Mike Pence da mataimakiyar ɗan takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris na daga cikin jerin abubuwan siyasa da annobar coronavirus ta shafa. kamar yadda aka saba duk wata muhawarar zaben shugaban kasa ba a cika mai da hankali sosai ba kan muhawarar mataimakan akan jerin muhawarar da 'yan takarar shugaban kasa ke yi wadda yawancin lokuta take jan hankalin masu kada kuri'a. amma a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ɗan shekaru 74 ya kamu da coronavirus a makon da ya gabata da kuma tsarin yakin neman zaɓe na taka tsantsan da abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ɗan shekaru 77 ke yi ta yiwu masu kada kuri'a su mai da hankali akan mataimakan 'yan takarar da shekaransu ke ƙasa da 'yan takarar waɗanda za su maye gurbinsu idan buƙatar hakan ta taso. a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden dukansu sun faɗa a jiya talata cewa sun shirya wa muhawara karo na biyu da ake shirin yi mako mai zuwa amma batun kamuwa da coronavirus da trump ya yi ya sa ana jefa ayar tambaya akan matakan kariyar lafiya a wurin muhawarar da aka tambaye shi akan matakan kiyaye lafiya don zuwa muhawarar Biden ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata za a bi duk matakan da ya kamata. Kuma idan har Trump na da COVID a lokacin bai kamata a yi muhawarar ba. A nashi bangaren Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya shirya tsaf domin karawa a muhawarar ta ranar 15 ga watan Oktoba a birnin Miami. Yana mai cewa muhawarar za ta yi kyau. tattaunawar da ake yi kan yiwuwar sake bada wani tallafin rage radadin annobar coronavirus da alamu ta tsaya cak a jiya talata yayin da shugaba donald trump ya ce bai amanta da kudurorin da 'yan democrat suka gabatar ba kuma zai ba jami'an gwamnatinsa umarnin su dakatar da tattaunawar da suke yi har sai bayan zaben wata mai zuwa. Trump ya yi waɗannan bayanan ne a wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin sa ciki har da inda ya ce zai amince da ɗaiɗaikun ƙudurorin ba da tallafi da yawa maimakon matakan da gwamnatinsa ta ɗauka lokuta da yawa a baya a wannan shekarar. Idan aka turo mana ƙudurin ba da tallafi na dala dubu ɗaya da ɗari biyu zai isa ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba. A shirye nake yanzu in sanya mishi hannu. Nancy kina ji? Abinda da Trump ya rubuta kenan. Shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta bayyana zaben a haɗa duk don ba da tallafin coronavirus a wuri guda maimakon a yi su ɗaya bayan ɗaya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tayin Turkiyya na neman zama mamba a kungiyar kasashen turai ta EU da alama yana fuskantar koma baya. Bayan da bangaren zartarwar kungiyar ya faɗa a jiya talata cewa bai ji daɗin abin da ya kira gazawar da turkiyya ta yi ba wajen raya demokuraɗiyya da yaƙi da rashawa a rahotonsa na shekara-shekara kwamitin zartarwa na eu ya ambaci cewa shugaba rajab tayyip erdogan na da iko sosai a harkar siyasar kasar abinda ya kawo taɓarɓarewar tattalin arziki da 'yancin fannin shari'ar ƙasar. rahoton ya kuma ce hukumomin Turkiyya na ci gaba da nuna matsin lamba ga ƙungiyoyin al'umma da kuma kafafen yada labarai har yanzu turkiya muhimmiyar kasar hulɗar tarayyar turai ce ko da yake turkiya na ci gaba da ƙara nisanta kanta da eu saboda koma bayan da take samu sosai a ɓangarorin dimokuraɗiyya dokokin ƙasa haƙoƙin bil'adama da kuma yin katsalanda a fannin shari'a a cewar kwamitin amma turkiya da ta fara tattaunawar neman zama mamba a ƙungiyar ta eu a shekarar 2005 ta yi watsi da caccakar da kwamitin ya yi mata tana mai bayyana ta a matsayin nuna wariya a cewar kamfanin dillancin labaran ap a jiya talata kwararru daga hukumar da ke sa ido kan makaman guba suka tabbatar da cewa sinadarin da aka yi amfani da shi wajen sanyawa mai caccakar gwamnatin rasha navalny guba daga nau'in gubar novichok mai illata jijiyoyin bil'adama da aka haramta ne hukumar haramta makaman guba da ake kira opcw a takaici. ta ce gwaje-gwajen jini da fitsari da aka yi wa navalny sun nuna irin abubuwan da ke cikin sinadarin mai guba na novichok ta jirgin sama aka kai navalny berlin don jinya bayan da ya fara rashin lafiya a cikin jirgi a siberia ranar 20 ga watan agusta kasashen yammacin duniya da yawa sun buƙaci a gudanar da bincike a kan batun yayin da shugabannin ƙasashen da yawa suke kyautata zaton ta yiwu gwamnatin rasha na da hannu a sanya wa sanannen dan adawar guba ita dai rasha ta musanta zargen da ake yi mata na cewa ita ta saka wa navalny guba an sallama navalny dan shekaru 44 daga asibiti ranar 23 ga watan satumba kuma ya yi alkawarin komawa rasha don ci gaba da yin adawa bayan ya kammala zaman inda ake kara kula da shi a jamus. da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin ɗazu da rana ne gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya ta sanar da Alhaji Ahmed Nuhu Bamalli a matsayin sabon sarkin masarautar Zauzau na sha bayan da aka kwashe wani lokaci ana tantance waɗanda za su maye gurbin marigayi Alhaji Shehu Idris da ya rasu a watan Satumba da ya gabata. ɗazun nan wakilinmu isa lawal ikra ya samu tattaunawa da sarki ahmed nuhu ba mali ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya alhamdulillahi eh, alhamdulillahi ala kulli halin um, yau muna cike da farin ciki kwarai da gaske uh, kuma wannan sanarwa da aka yi cewan allah ya kaddara mu ne muka gaji yayanmu da kakanninmu to ba abin da mutum zai yi irin sai farin ciki don iyakan abin da zai sake na mutum ka ji farin ciki mara iyaka inda ka fito cikin wannan jinsi. Allah ya mai martaba rabon sarauta da wannan gida ana magana kusan shekara ɗari ya sarki yake ji. Eh to alhamdulillah rabbil alamin mun gode ma Allah kwarai da gaske saboda mun san yau dinnan ya idan aka shiga watan gobe November eh, zai cika shekaru ɗari kenan da sarauta ta fita gidanmu tun zamanin kakana sarkin zazzau malam aliyu dan sidi ba sake koma samun wanda allah ya mishi lidifi ya samu haiwa halifan nan ba duk da yake irin tutar shehu usmanu kakana malam musa Bamalli shi ya karbo ta amma sarautar ta fita daga mu ta kuma wa'yansu ɗakunan to amma kuma farin ciki na shine allah ya kaddara ni ne kuma wanda ya nufin rin cewan eh, a na ne sarautan za ta dawo gidan da ni duk a rayuwana burina mahaifina ne ya yi sarautan zazzau ba ni ba to allah ya kaddara irin cewa kuma babu shi to shi ne kuma gashi allah ya kawo hukuncin eh, ijtihadi da suka yi da kuma nufin allah cin wannan sarauta ta sauka a kaina alhamdulillah rabbil alamin da eto eh eh, eh, abin jayayya na sarauta ba gaba ba ne saboda in aka duba duk ɗakin sarautar nan da ke zaria ina da alaka da su kamar gidan bare-bare ina da alaka na jini ma da su Eh, wanda ke kakanni na da dama ta dangin nono na sun fito ta gidan sarautan bare-bare saboda haka eh, yin sarauta na kasar zazzau eh, kamar gidan bare-bare ne suka yi sarautan nan haka kuma gidan katsinawa su ma akwai aurataya tsakaninmu da su yanzu kamar matata yar marigayi sarkin zazzau shehu ne to saboda haka ba wai irin zan ce wai irin don an fafata neman sarauta kuma an yanke hudda kenan ba wajibi ne a gare mu mu duba su mu rike su bisa amana saboda mutum ka dauki alkur'ani ka rantse ko baka dauki alkur'ani ba an rantsar da kai cewa za ka yi adalci sannan kuma za ka riƙe mutane bilhaki to nan kuma ya zama farali a kanka ka rungumi kowa da kowa ba wai kawai na dakin sarauta ba To a gaida Isa Lawal Ikra. To a Najeriya a gobe Alhamis ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kudin shekarar 2021 a gaban majalisar dokokin kasar wanda yawansa ya kai naira triliyan sha uku ya kuma zarce na wannan shekarar da muke ciki da naira triliyan uku. Ga shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoto da ta hada mana daga Kaduna. implementation of 2020 appropriation bill, may I crave the kind indulgence of the distinguished Senate grant me the slot of 11 hours on Thursday, 7th October 2020 to formally present the 2021 Appropriation Bill to the joint session of the National Assembly. While I look forward to addressing the joint session, please accept, Mr. Senate President, the assurances of my highest regards. Yours sincerely, Muhammad Buhari. shugaban majalisar dattawan kasar kenan sanata ahmad lawan da yake karanta wasikar da shugaban kasar ya aika musu a yayin soma zaman majalisar a jiya talata ana dai sa ran shugaba muhammadu buhari zai gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2021 a taron haɗin gwiwa na majalisun dokoki biyu a kasar da misalin karfe ɗaya na safe ranar alhamis tuni dai majalisar zattaswa kasar ta amince da kudirin kasafin kuɗin na naira tiriliyan goma sha uku a matsayin kuɗin da kasar ke son kashewa a shekara mai kamawa wanda ƙari ne a akan kasafin kuɗin shekarar da ake ciki da ke sama da naira tiriliyan goma ministan harkokin kuɗi a ƙasar hajiya zainab ahmad shamsuna ta yi ƙari da cewa iyakan ƙoƙarinmu mun fitar da abin da muka san cewa zai yiwu saboda kashe tiriliyan sha uku ga gwamnatin tarayya kuɗi ne yan kaɗan in karya su dalan amerika dubu talatin da biyar kenan kawai. a makon da ya gabata ne shugaban majalisar dattawa ƙasar ahmad lawal ya ce majalisar za ta ba da wata ɗaya don hukumomi da ma'aikatu su fito kare kasafin kuɗi dalilin da ake ganin shugaba muhammadu buhari ya cika alkawarinsa a kan lokaci na miƙa kasafin kuɗin ga majalisa domin ganin an fara aiki da shi a farkon shekara mai kamawa sai dai a cewar sanata ahmad babba kaita da ke wakil wakiltar jihar katsina aiki ya rage wa majalisar tarayyar kasar wajen tabbatar da hakan yanzu nauyi ya koma kan majalisar tarayya don a aiki kan shi wannan kasayin kudi ya zama ya zama cikin shiri kafin januwari shekarar da ke kama in allah ya samu na za a ga ƙari na yawan kasafin kuɗin da aka sa wanda ya kai wurin tiriliyan goma sha uku. A cewar mahukuntan ƙasar, gwamnati ta yi nasarar aiwatar da akalla kashi 68 na kasafin kuɗin wannan shekara ta 2020 zuwa watan Yuli da ya wuce. Tuni dai gwamnatin Buhari ta bullo da tsarin fara kasafin kuɗin shekara-shekara daga watan Janairu zuwa watan Disamba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman. a kokarin da take yi na hana shigowa da kayayyaki ba bisa ka'ida ba gwamnatin tarayyar najeriya na ci gaba da rufe bodar kasar wato iyakokin kasar don jawa masu mogar makamai shinkafa tsofaffin tayoyi gwanjon tufafi man girki birki zuwa cikin kasar najeriya da dai sauransu gwamnatin tarayyar najeriya da ma wasu masana tattalin arziki sun yi amannar cewa tarnaƙin hana shigowa da shinkafa ta doron ƙasa zai taimaka wa manoman najeriya Najeriya kana zai haɓaka karuwar kuɗaɗen shiga ga gwamnati tare da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. To ko mai 'yan Najeriya za su ce a game da rufe iyakokin ƙasar nan wato boda ga wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo. Sunana Alhaji Yusuf Abubakar Maga yakin sarkin sasa Ibadan. Alhamdulillah ya rufa boda ya jama mun kashi biyu na wata tunani. Na farko shigo da makamai da miyagun mutane da su shigo kasar mu na Najeriya su je su yi tari su koma an samu ci gaba ga wannan bangare da kuma masu basu kori wanda kuma ba su iya su yi kwason diti da sauransu yanzu gaskiya najeriya ta samu ci gaba ana ana samu kwason diti wanda ba a samu ci gaba ba gaskiya fi sabilillah na wata tunani yanzu abun shi a takashe shinkafa ta fi karfi talaka tunda shinkafa bai wadata a gida ba yanzu shinkafa bubu daya yar gida ma fa za a ce naira dubu ashirin da biyar ashirin da shida kaga ta fi karfi talaka amma an ba haka ba bangare guda biyu da na faɗa da farko na bangaren makamai da miyagun mutane da kuma bausakoli da sauransu gaskiya an samu ci gaba talakawa na kukan cewa abinci ya yi tsada musamman shinkafa a sakamakon rufe wannan boda me za ka ce mm, haka yake gaskiya ne shinkafa ya yi tsada kuma rufe boda nan da an kai ina shiki abin da shinkafa nan ta yi tsada amma tsada kayan nan da muke gani shi da sauransu ba shinkafa kadai ba ne an rufe boda da ba a rufe boda ba kaga wannan abu ne da ya zo ga Allah ba gwamnati ba ne gwamnati ba dan ya rufe boda kaya ta yi sada ko shinkafa ta yi sada a takashe ba dalili wannan ba ne abin da ya sa ya rufe boda dai mun gani a kasa saboda makamai da sauransu da ake shiga da sauran da bazukarin da ake da kwason da sauransu suna gudu ga kwason da sauransu aka sa kaga wannan shi mun gani a kasa saboda haka yanzu kayan sadan da muke gani dai a takashe fi sabilillahi ko a rufe boda ko a rufe boda bal Allah ya kawo lokacin shi ne ba saboda a rufe boda bane na wato ne kana ganin cewa rufe wannan boda shine yasa ake samun karin kuɗaɗe kuɗaɗen shiga ga gwamnatin tarayya kwarai kuwa an samu an samu wannan kama an samu confirm an samu abubakar joji aka ce min argungu to boda ai ba ita kace shi Allah kace shi mu to rufe tana da amfani ko bai da yana da menene amfanin sa hala shiga da makamashi a wajen ta me na biyu na biyu shigan ya iska cikin kasa mutane da yawa suna kukan cewa shinkafa ta tsada kuma abinci ya tsada a sakamakon rufe wannan boda me za ka ce to boda ai ba ita ka ba shinkafa ba Allah shi ka ba da abinci amma tana ake shigowa da ita musamman ta doron kasa shinkafa shigowa waje ba ita kace ce mu Allah kace ce mu me za ka ce a game da kukan da mutane ke yi na tsada abinci ko kuma shinkafa wannan kuma lokaci ne wanda Allah kawo ba rufe boda bane a'a lokaci ne wanda Allah kawo suna da fiki adilike Allah mun ba mun ba buhari yakuri da Allah gwamnati a bude muna boda da Allah muna shawiya do abinci ya sada mun bude goda da Allah muke mu mu talikawa muna banu muna so amma wasu na cewa rufe bodan yana da amfani domin yana hana a shigo da makamai yana hana masu tada zaune tsaye su shigo cikin kasa da dai sauransu eh, lalle gaskiya ne amma su mu mu mu talikawa ba mu jin dadi ba an bude boda ga akwai matsala kuma. To kana gana a sake rufewa idan akwai matsala? A sake rufewa mana to ya samu yanzu kai abun ba kyau tun lokacin corona kai mun talakawa ba ba mu ji daɗi ba gwamnati ta mu mu da Allah. Sunana Muhammadu Bello me zaka ce a game da ci gaba da rufe boda da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi? Game da abin ga rufe boda babu ci gaba ga talakan Najeriya. Saboda mi? Saboda dai abincin gida da ya ce a taimaka muna yau ya hana waje kyada babu sauki gare shi. Kuma mu talaka mun zaɓai don mu samu sauki. Wani irin abinci? Shinkafa, dawa, gero zuwa masara. yanzu buhun masara abin dubu shida dubu ashirin yake dawa dubu ashirin da ɗaya gero dubu ashirin da biyu shinkafa yanzu wannan wadda ake tsintar dutse yau buhun ta ya koma jin dubu sittin ta gida kenan babban buhu kenan ana sai da muna kwango naira ɗari takwas sai ka yi kamar kana ka samu ɗari takwas ka zo ka saya kwango guda bai isa ka gidanka. to kafin a rufe boda nawa ake sai da kwangon shinkafa. kafin a rufe boda abin da ka sai suwa saboda Allah ana sai ɗari kuɗa hamsin ana sai ɗari hudu hamsin. to buhun masara ko buhun dawa fa. lokacin na sai da buhun masara dubu takwas dubu goma. to ana ka gani me ya kawo wannan tsada abinci. abin da ka hada da wannan abincin borin da an ka rufe abinci waje bai shigowa kuma na gida su kuma suna cutar talakawa ana ɗauka na kai waje hana Najeriya nan talaka kai kana son ka sayar da sauki baka samu to mu kuma wannan abun ba ci gaba ne gare mu ba. A wasu na ganin cewa rufe boda ya taimaka wajen sama wa gwamnati kuɗin shiga. Eh to amma gwamnati samu talaka sun ka zabe shi ba samu komai masai wahala. Suna na Alhaji Uba Awal Hakima k'a a fada sarkin Hausa Hambad. Eh ci gaba da rufe boda mu a 'yan Najeriya talaka Najeriya mu a wajen mu asara ne bakin ciki ne domin babu ci gaba illa ci baya. To amma an hana mu makamai shigowa kuma an hana masu fasa kauri walwala ko kuma wata yawa domin ma kasa zagon kasa. Eh, to duk da haka duk da an hana shigowa har gobe zagon kasa ake wa kasa ba dina ba kuma gwamnati kullum tana mana iwun cewar tana kare mu ko da wani lokaci kuma kariyar na yanzu ta gagara daga can an wancan ja an kashe mutum kaza shi wannan ja an kashe mutum kaza sai wannan jiha an kore dukiyar jama'a da dukiyarsu da dabbobinsu an kore an tafi da su kaga babu tsaron kenan makaman ba su yi amfani ba kasa wannan rufe boda ya sama wa gwamnati kuɗaɗen shiga masu yawa domin ta yi ayyukan raya ƙasa da gina ƙasa kuma da samun mutane kamar kiwon lafiya da ilimi. To kuɗin shiga da gwamnati ta samu mu ba mu gani ba domin an ce wai an zubar a ƙasa kowa zai gani mu mu ga an zubar a ƙasa mun gani ba. Kuɗin shiga ma an ya shigo aljihun gwamnati ya rage wanda suke gwamnati su suka san yadda ya shigo su suka san yadda wannan kuɗi ya fita tsakanin su. Da a ce ka ba da shawara game da ci gaba da rufe boda me za a gaya ma gwamnatin tarayyar Najeriya. Eh to ni ina iya kira gwamnatin tarayya da ta buɗe boda. 'Yan ta buɗe boda a wannan lokaci ne harkokin arzika na yau da kullum tsakanin masu shige da fice kowa ba zai kuka ba duk dan najeriya da yake a game da wannan harkoki rashi zai murna da boda a buɗe take a ni ne ado suleiman sarkin hausawan akele ibadan to game da rufe boda a matsayin shekaru na wanda na san da china suka fara a ido na to wani abu can baya ya bani sha'awa da kafin gwiwa cewa za mu haye to amma daga karshe abin da ya bata mu rai shine mahukuntan da ke kanmu a yanzu sai ya zama sun zama mawadata da jin daɗi wahala ta kare akan maimakon da da suka yi sama da ƙasa sai ga su sun dukufa wahalar irin su daya yau gashi sun hayi a idan mu to amma yanzu mahukuntan mu sun hau saman ma talatin mu a muna ƙarƙashin ƙasa su suna cikin wadata mu mun zama ƙasan ƙasa to wannan abu shi sai rufe bodo a waje na ma ni ban ga tasirin da nake fatan in samu a cikin ta to amma ƙasar China ta dauki shekaru da yawa da rufe boda kuma suka zauna a cikin wannan yanayin harkoki da abubuwa suka inganta me yasa ku a Najeriya ba ku ba da goyon baya domin a ci gaba da rufe bodar ko harkoki za su inganta a matsalar ke ce ba mahukuntan mu da ke kanmu sun kiyar mu da su mu rungumu wahalar tare su sai suka suba kansu suna cikin wadata in mu da su muna matsayi daya inda muke gwagwarmaya babu suna su ma babu da abun tuni kai amma sun yi sama da mu to amma suna cikin kasar da aka rufe boda har yanzu a cikin Najeriya a cikin wadata suke na kasa kasar ma ta lalace masa shi kamar ya koma kabari ne su kuma sun hau saman dororiya to amma babu yanda za a yi a ce cikin kasa kowa da kowa ya zama mai arziki ko kuma kowa da kowa ya zama matalauci ai ko a cana akwai masu arziki amma ba yan siyasa gaba daya ba yan kasuwa da na a kasuwancin su kana iya arziki a kasuwancin ka kana iya faduwa to ne ne Alhaji Salahu umaarufu state chairman cattle breeders and dealers of nigeria oyo state chapter eh, rufin bodan nan in mun duba shi sosai ina da kyawu a bangare wurare wanda sun riga sun saya su biyu-biyu kamar suna da komai da komai wanda wani ma yake sai ba su haro sa su kishi cewa ba sa so amma rufe boda yanzu inda mu a nigeria inda muna da ayyuka abincin tamu wanda muna da shi ya yawa ya fi mu yawa wani gari kuma yana tambaya cewar mu turo masu ba sai mun rufe badama badama da kanshi sai rufe da kanshi amma me muka da shi yanzu to amma wasu kasashen duniya sun ci gaba da suka rufe boda baka ganin mu ma idan aka dauki lokaci za mu samu wannan alfanu kamar yadda kasashen waje suka samu inda mun bai kaida Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla an gaishe ka Hassan Tambuwal yanzu kuma bari mu shakata da wannan ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kumasi Asante Kotoko na dab da kula yarjejeniya da Sulin Munira wadda kani yake ga Sulin Mutari. a lokacin da aka buɗe kofofin yin transfer a nan kasar game da abin da wani rahoto ya faɗi ne tsohon ɗan wasan na cfr cluj ya amince ya rattaba hannunsa a bisa yarjejeniya da Porcupine Warriors kuma ana jin kan ƙarshen makonnan hakan din zai tabbata. Munir dai ya shirya shiga kwatakwane a kyauta bayan ya kammala zamansa da kulabun ɗin ƙasar Rashiya na Premier fc tambov babban mai koyar da black stars wasa ck akono ya kaso ma aikinsa ranar talata da marance a Atalya kasar turkiya gabanin wasannin sada zumunci guda biyu da ghana za ta yi da mali da kuma qatar a kano da mataimakinsa david duncan ba su yi wani wasa takamai mai batun da aka naɗa su wannan matsayin a cikin watan janairun shekarar nan a dalilin dakatar da wasannin samun cancanta shiga gasan cin kofin afirka da aka yi a marisin shekara ta 2020 nan black stars dai za ta yi wasan sada zumunci ne da mali a ranar juma'a tara ga watan oktoba gabanin karawa da dasi bayan kwanaki uku da katar a kasar turkey ɗan ƙasar ghana haifuwar faransa alexander jiko ya haɗe da black stars a sansanin su da a kasar turkiya gabanin wasannin sada zumunci da za su yi da kasar mali da qatar jiko dai an haife shi ne a montpellier kasan faransa kuma ya gwamace ya yi wa kasar ghana a afirka ta yamma wasa na ainihin ƙasa da ƙasa bayan ya tattauna da mai koyar da wasa na black stars ck akuno damben zamani. DK Poison wadda shi ne ɗan damben da ya fara ciwa ƙasar Ghana Kambi a ajin na featherweight bayan shekaru 45. yau Allah ya sa gwamnati shugaba akufu ado ta amince ta biya shi kudin da yake bi kasar bashi dala dubu arba'in da biyar wadda Eh, daga kuɗin biyansa ne bayan faɗar da ya yi da shi da Rube Olivares inda ya karɓi kambin na duniya. Tunko a wannan lokaci yake ta bin a bashi wannan kuɗi abin ya kiya sai wannan gwamnati ce ta tsaya daram daƙau ta ce lallai a biya shi kuɗin shi da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To da wannan kuma muka zo labarai a takaice. za a yi a daren yau Laraba tsakanin mataimakin shugaban kasa Mike Pence da mataimakiyar ɗan takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris na daga cikin jerin abubuwan siyasa da annobar coronavirus ta shafa. Kamar yadda aka saba, duk wata muhawarar zaben shugaban kasa ba a cika mai da hankali sosai ba kan muhawarar mataimakan akan jerin muhawarar da 'yan takarar shugaban kasa ke yi, wadda yawancin lokuta take jan hankalin masu kada kuri'a. amma a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ɗan shekaru 74 ya kamu da coronavirus a makon da ya gabata da kuma tsarin yakin neman zaɓe na taka tsantsan da abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden dan shekaru 77 ke yi ta yiwu masu kada kuri'a su mai da hankali akan mataimakan 'yan takarar da shekaransu ke ƙasa da 'yan takarar Tattaunawar da ake yi kan yiwuwar sake bada wani tallafin rage raɗaɗin annobar coronavirus da alamu ta tsaya cak a jiya talata yayin da shugaba Donald Trump ya ce bai amanta da kudurorin da 'yan Democrat suka gabatar ba. kuma zai ba jami'an gwamnatinsa umarnin su dakatar da tattaunawar da suke yi har sai bayan zaben wata mai zuwa. Trump ya yi waɗannan bayanan ne a wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin twitter sa ciki har da inda ya ce zai amince da ɗaiɗaikun ƙudurorin ba da tallafi da yawa maimakon matakan da gwamnatinsa ta ɗauka lokuta da yawa a baya a wannan shekarar. Tayin Turkiyya na neman zama mamba a ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU da alama yana fuskantar koma baya. Bayan da ɓangaren zartarwar ƙungiyar ya faɗa a jiya talata cewa bai ji daɗin abin da ya kira gazawar da Turkiyya ta yi ba wajen raya dimokuraɗiyya da yaƙi da rashawa. A rahotonsa na shekara-shekara kwamitin zartarwa na eu ya ambaci cewa shugaba rajab tayyip erdogan na da iko sosai a harkar siyasar kasar abinda ya kawo taɓarɓarewar tattalin arziki da 'yancin fannin shari'ar kasar rahoton ya kuma ce hukumomin turkiya na ci gaba da nuna matsin lamba ga ƙungiyoyin al'umma da kuma kafafen yada labarai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da editan yau Mahmud Lalo sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esero nake maku fatan alkhairi kwana lafiya ma'asala.